waɗancan mushrikai da waninsu suke faɗa. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون waɗannan kafirai da ire-irensu waɗanda suke kan wani addini na kafirci suna nufin warware musulunci su ɓata shi ta hanyar ƙirƙiro ƙarya da ƙaryatawarsu ga abin da manzon Allah Muhammad ya zo da shi su ɓata abin da yake cikinsa na hujjoji bayyanannu da dalilai akan kaɗaitakar Allah da nuna abin da manzonsa ya zo da shi gaskiya ne amma Allah ya ƙi sai ya cika addininsa ya bayyana shi ya ɗaukaka shi akan waninsa ko da kafirai sun ƙi ba sa son cika addininsa da ɗaukaka shi, amma Allah zai cika shi ya ɗaukaka shi, idan Allah ya yi nufin wani lamari ya tabbata sai